This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Asabar 14 ga watan Yuliyan shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji rayuwar wasu 'yan Ghana dangane da yunkurin kashe tsohon shugaban ƙasa Amurka Donald Trump. yankurin kisar gillan da aka yi wa tsohon shugabar amurka donald trump zai janyo hannu agogo baya a fannin zurfafa da bunƙasa da kuma inganta mulkin demokuraɗiyya a kasar amurka da kuma fadan albarkacin baki da walwala da kuma 'yanci na demokuraɗiyya a faɗin duniya bayan nan muna tafi da ra'ayoyin wasu 'yan kasar kamaru sannan mu dawo kuma mu ji wasu 'yan kasashen afirka da ke zaune a amurka kan wannan yunkuri na kashe tsohon shugaban ƙasa amurka donald trump Har ila yau muna tafa da hira da wani ba Amurke ɗan asalin Najeriya kan yunkurin kashe Donald Trump. Yau ba za mu samu damar kawo muku shirin kallabi ba, saboda shirin kacokan zai mai da hankali ne kan yunkurin kashe tsohon shugaban Amurka kuma dan takarar shugaban ƙasar na jam'iyyar Republican Donald Trump. To amma fa sai a gyara zama a sha labaran duniya tukuna daga bakin Baba Yakubu Makeri. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniyar. Ana sa ran a wannan mako ne jam'iyyar Republican za ta ayyana Donald Trump ɗan takara a hukumance. Kwanaki bayan da ya tsallake rijiya da baya a wani yunkurin kashe shi a wani taron gangamin siyasa. Tuni aka karfafa matakan tsaro a garin Milwaukee wanda ke ɗaukar bakoncin babban taron na Republican. hankali dai ya koma a garin na milwaukee inda za a tabbatar da trump a matsayin ɗan takara a jam'iyyarsa a wannan mako tuni aka tsaurara matakan tsaro gabanin isowarsa a wurin james hauser ba amurke mazaunin garin na milwaukee ya ce yana tunanin abubuwa za su ƙara yin tsanani kuma yana nufin za a rufe hanyoyi da dama idan shugaba donald trump ya zo ita ba laura brigade wakili ya ce a jihar wato da ta isa jihar tennessee domin halartar wannan babban taro ta ce tana tsammanin komai zai kasance a cikin kwanciyar hankali ba tare da damuwa ba sai dai akwai bukatar a ƙara yin takatsantsan hamas ta faɗa a yau lahadi cewa tattaunawar tsagaita buɗe wuta na ci gaba da gudana kana kwamandan sojan kungiyar yana cikin koshin lafiya wuni guda bayan da sojojin isra'ila suka auna muhammad da'if a wani gagarumin farmaki ta sama wanda jami'an lafiyan yankin suka ce ya kashe akalla mutane 90 ciki har da kananan yara ba a san halin da da'if ke ciki ba bayan da firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya faɗa a daren jiya asabar cewa babu tabbas game da lafiyar daif kuma harin ya kashe wani ko harin ya kashe shi wakilan hamas ba su ba da wata shaida a kan lafiyar shugaban nasu ba wanda ya shirya harin ranar bakwai ga watan oktoba da ya janyo wannan yaƙi ma'aikatan tsaron isra'ila ta sanar yau lahad cewa an kashe rafa salama kwamandan hamas da, wanda eh, isra'ila ta kwatanta na hannun daman da'if a harin da aka kai a jiya asabar salama shine kwamandan rukunin hamas a kan yunis sanarwar bata yi karin bayani ba akan halin da da'if ke ciki wanda isra'ila take wato ta yi take tsananin farautarsa kuma ke wasan buya da ita tsawon shekaru da dama labarin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a yau lahadi rundunar sojan ruwa na kasashen china da rasha sun fara wani atisayin soja na haɗin gwiwa a cewar ma'aikatan wato kamfanin dillancin labaran china na shinwa kwanaki bayan da nato ta kira beijing da wacce take rura wutar yaki a ukraine ma'aikatar tsaron china ta faɗa wata sanarwa cewa a cikin wannan lokaci rundunar kasashen biyu sun yi sintiri a yammaci da kuma arewacin tekun pacific kuma wannan atisayin bai shafi batun ƙasa da ƙasa ko na yanki ba kana bai auna kowa ba manufar wannan atisayi da wanda aka fara a yau lahadi a gwandon da ake kuma sa ran za a kammala a tsakiyar watan yuli ita ce gwada karfin sojan ruwa wurin dakile barazanin tsaro da kuma tabbatar da zaman lafiya da tsaro a duniya da ma yankin in ji ma'aikatan yada labaran kasar china cctv a jiya asabar inda ta kara da cewa atisayin zai hada da dakile na'urorin kakkaɓo wato dakile na'urori na wato masu linzami makami da kuma hare-haren teku da ma na sararin samaniya shugaban babban jam'iyyar gurguzu ta kasar nepal da ake kira kadga prasad oli ya zama prime minister kasar a yau lahadi biyu bayan rushewar tsohuwar gwamnatin haɗakan kasar a cewar wata sanarwa daga ofishin shugaban kasa oli zai ɗau rantsuwar kama aiki a gobe litinin oli shi zai jagoranci gwamnatin haɗaka da ta haɗa da communist party of nepal da kuma nepali congress party waɗanda ke zama manyan jam'iyyu a ƙasar ta nepal wannan ne dai karo na hudu da oli ke zama wato prime minister na nepal tsohuwar gwamnati ta wato da pushpa kamal ke jagoranta ta ruce ne a shekaran jiya juma'a bayan da jam'iyyar oli da ke cikin hadakar ta janye taimakon da take yi ma hadakar ta kuma koma wani sabon haɗin kai mahaukaciyar guguwa dai tana barna ga kowa amma manoma su ne suka fi fuskantar bangare mafi muni na mahaukaciyar guguwa guguwar beryl bata bambanta ba da sauran guguwa da aka sani a makon da ya gabata guguwar ta lalata amfanin gona kana ta haɗiye zomaye da kaji ta hallaka awaki ta kuma jefa dawakai cikin mummunan haɗari na kamuwa da cuta da kuma lalata garken shanu sai kuma ɗauke wuta na tsawon lokaci da ya haddasa cikas wato babban cikas ga masu kula da dabbobi. Baba Yakub Makeri aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanninmu daga Ghana yayin da shugabannin kasashen duniya suke yin Allah dai da kuma bayyana damuwarsu kan harin da aka kai wa tsohon shugaban Amurka Donald Trump a wani gangamin siyasa a jihar Pennsylvania. da ya yi sanadin mutuwar mutane biyu tare da jikata wasu biyu 'yan ghana sun yi tsokaci kan wannan al'amari musamman idan aka yi la'akari da karatuwar zaben shugaban kasa da na 'ya'yan majalisar dokoki a kasar wanda ya sa kasar cikin yanayi na gangamin siyasa daga 'yan takarkaru daga akara ga rahoton da wakilinmu idris abdullah bako ya aiko mana kamar yadda hukumar tsaro ta fbi ta bayyana sunan mutumin da ake zargi da yunkurin kashe tsohon shugaban amurka donald trump shine thomas matthew crooks kuma dan asalin yankin bethel park a pennsylvania mai shekaru 20 da haihuwa wannan harin da aka kai wa dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar republican shine lamarin da ya ja hankalin duniya a halin yanzu domin matsayin kasar wurin daga dimokuraɗiyya duniya haka kuma al'ummar ghana suke tsokaci kan abin da ya faru domin makamancin yanayin siyasar ta da kasar amurka amurka a halin yanzu na karatowar babban zaɓe na ƙasa inda jam'iyyun siyasa da 'yan takara suke gangamin siyasa don neman ƙuri'un jama'a Yunus dima Banjo mai sharhi ne kan harkokin yau da kullum ya ce lokaci ya kai da kasar Amurka za ta ajiye doka kan yawan makamai a hannun jama'a. lamarin america game da batun kashe-kashe da rika makamai wani abin da yake gaskiya ya zama ruwan dare gama gari an bari individuals weapons ya shiga hannayen sosai daga kasar america da yake ya kamata a yi regulate irin weapons da ke hannun mutane daga america an fara da yara kanada daga schools ka ji nan an kashe kaza nan kaza ya shoot kaza gashi yanzu ya kai ga ainihin high profile assassin attack ko target wanda yake ya kai ga former president united states of america da assassinating shi to ka gani wanga yana da ainihin bukatar a sa ido sosai mu muna sa ido da kullum muna jin labaran da ke fito kasar mun doki america kasa ne wanda yake suna da kwarewa cikin demokratiya shi yasa manya kamata sa ido a duba gyara lamarin tsaro america isa mai ragu jibril abbas ya ce wannan yunkurin kashe donald trump zai mayar da hannun a agogo baya kan bunƙasar dimokuraɗiyya a duniya. Ni na ra'ayin dangane da wannan yankurin kisar gillan da aka yi wa tsohon shugabar Amurka Donald Trump zai janyo hannu agogo baya a fannin zurfafa da bunƙasa da kuma inganta mulkin dimokuraɗiyya a kasar Amurka da kuma fadan albarkacin baki da walwala da kuma 'yanci na dimokuraɗiyya a faɗin duniya. Lura da cewa kasar Amurka ana kallon ta tankar wato jigo ce na bunƙasa mulkin dimokuraɗiyya a kasashen duniya. Tsohon shugabar Amurka Ronald ronald reagan shi ma ya fuskanci irin wannan yunkurin a 1981 kuma wannan ne ya kai ga samun nasararsa a wato a karo na biyu a siyasar kasar amurka sabili da haka wannan yunkurin kisa da aka yi wa donald trump babu shakka zai tasiri akan sakamakon zaɓe na shugaban kasar amurka wanda ake sa ran shiryawa a ƙarshen wannan shekarar sunana maryam muhammad wannan abun a jajantawa shi ɗan takarar shugabancin ƙasar ne wato donald trump game da abin da ya same shi a pennsylvania sannan na biyu kuma mu a wajen mu za mu iya cewa gaskiya wannan abin takaici ne a ce yau an waye gari cibiya ta demokradiyya eh, wacce take takama da tsari na demokradiyya a ce a yau din nan a bangaren ta aka sami irin wannan eh, duba da cewa yawanci kasashen duniya musamman ma nahiyar afirka suna koyi ne da kasar amurka idan ya kai zance na demokradiyya kuma idan ka duba nan da wasu 'yan watanni kaɗan a ƙasashen afirka da dama ana nan ana shirye-shirye na zaɓe da za a yi na shugabancin ƙasa hannun ƙasar ghana cikin wannan daga watan satumba har zuwa watan disamba na wannan shekarar to kaga mu kuma 'yan afirka akwai mu da kwaikwayo da zarar muka ga abu ya faru musamman ma inda tafiya ne na kan na harkar siyasa muka ga ya faru a ɗaya daga cikin ƙasashen turai nan musamman ma dai amurka to zaka ga ya zama zama abin koyi ga kasashe na nahiyar afirka shugabannin duniya da suka hada da birtaniya faransa ukraine canada da japan da sauransu sun yi allah wadai da wannan hari tare da bayyana jajen abin da ya faru da kuma fatan alheri ga tsohon shugaban kasa donald trump idris abdullah bako sashin hausa na muryar amurka daga accra ghana a gaida idris abdullah bako da wannan rahoton daga ghana kuma za mu nufi ƙasar kamaru inda ƙwararru da sauran jama'a ke ta bayyana ra'ayoyinsu kan wannan yunkurin kisan wani babban ɗan siyasa amurka bari mu za ku ɗa gefe mai mantusa sadauta shigo a ina tare da babban ɗan siyasa na nan kasar kamaru wanda ke jam'iyyar adawa na sdf social democratic front kenan sa'an nan kuma mai fashin baki a lamuran duniya na yau da kullum alhaji na shi me za ka iya faɗa game da wannan lamarin da ya faru a can amurka kuma yaya wani tasiri zai iya yi ga siyasar nahiyar afirka da ma duniya baki ɗaya wannan dangane da abin da ya ya samu tsohon shugaban kasa wanda tsaya takara kuma na neman eh, sabon kujera na shugaban kasa amerika abu ne da ba wani dan siyasa ko ba wata kasa wanda ake siyasar demokrasiya da za ta yaba wannan al'amarin din a ganin mu 'yan siyasa nan kamaru abu ne da bai yi kyau ba sam kwarai da gaske da ya kasance ma gaskiya ne waɗansu ne suka nemi su kashe shi domin tsewon shi takara to kakin abin ba zai yiwu ba ba zai yi gaskiya ba ba zai wani tasiri ba kuma da kaman wuya amma abin ba zai ba mu mamaki ba tun da kika ga cewa a yanzu haka wato neman takara ya nisa da kaman wuya a ce za samu wani a sashe tsaya a takara to wannan abin ya kawo rudani za mu je mu ji daga bakin wasu 'yan kamaru game da ainihin yunkurin kisan gilla da aka yi yayi wa tsohon shugaba donald trump gaskiya wannan abu da ya faru za mu iya cewa kamar abin kunya ne a demokuraɗiyya a ce tsohon shugaba kamar donald trump kuma wanda duniya tana ji maganansa akan matsayin waye shi na a ƙarƙashin wannan yakin neman zaɓe da ya tafi a pennsylvania wanda kawai abin mamaki yana tsaye sai aka ga harbi gefen kunnen shi na jini kuma kamar yadda hukumomi suka ba da sanarwar cewa wanda ya wannan harbin ma ya mutu kuma wani majiyan ya nuna cewa matashi ne dan shekara ashirin to saboda haka ga gaskiya kasashe irin su america wanda a ce a harkan demokuraɗiyya da su ne muke koyi a duniya to a ce kuma haka na faruwa to gaskiya akwai abin mamaki da kuma abun ban takaici to idan america irin haka yana faruwa to kaga irin kasashe namu masu tasowa irin kamar su kamaru su najeriya da makamantansu afirka dai gaba daya a harkar siyasa a gaskiya wannan yunkurin kisan donald trump da aka yi ba abun mamaki ba ne a guri na saboda mu duka mun yanayin da kamfan yake gudana a kasar amurka yadda dukkan al'amura suke nuna cewa in har aka yi zaɓe donald trump shi zai ci wannan zaɓe to tun ga galibin wato establishment amurka ba sa ɗaukan wannan abin da kyakkyawan fuska saboda siyasar donald trump eh, siyasa ne da dewa daga cikinsu eh, bai musu daɗi ra'ayoyin wasu 'yan ƙasar kamar kenan da maimontu sadauta jiyo mana har yanzu zai kan batun yunkurin kashe tsohon shugaban ƙasar amurka donald trump da aka yi a wani gangamin yakin neman zaɓe da ya gudanar a garin Butler na jihar Pennsylvania ne. 'Yan Afirka mazauna Amurka sun bayyana ra'ayoyinsu. Salamu alaikum sunana Abdulbasit Nuhu Abbas mazaunin Amurka, Bronx, New York. gaskiya wannan al'amari ne wanda yake zai kawo cikas kwarai a zaben da za a yi a wannan kasa na amurka na jin gaskiya wasu shekaru da suka wuce muka je irin abu aka yi na faruwa gaskiya ah, abu ne wanda yake akwai tashin hankali kwarai saboda Amerika kasa ce wanda ake koyi da ita wato ta fannin demokrasi sai kuma a ce yau wayanda ake koyi da su ga kuma abin da ya same su yanzu yaya wannan al'amari je kasance saboda haka roko da muke ma ubangiji ya sa kada wannan al'amarin ya zama cikas insha Allah Allah ya kawo saukin wannan al'amari Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu a ni ne Muhammadu Laminu Ali na gidan baba na kwaro. Gaskiya a ra'ayina game da waton harin da aka kai masohon shugabar Amurka a Donald Trump ba daidai ba ne. Sabida waton ya je ne inda yake neman goyon bayan jama'a daga pennsylvania wannan abin ya faru to amma kaga ya dace ne da shi da duk wanda ke takara su sani yadda za su iya su jawo hankula a sake dokoki da ya danganci yadda ya kamata mutum ya sai bindigogi shi sa su da kansu abin da ya faru mai ba daidai ba ne amma ka duba wai alura ke tono galama to ka gani ire-iren haka ba daidai bane yaro karami mai shekara ashirin yana rike da babban bindigan da yake 'yan sanda ko soja ya kamata yana da shi ya zo ya farmai to allah dai ya sauwaka amma ya kamata shi ma wani ya zama mai babban darasi in ya zamo shugaba irin abin da zai yi matakin da ya kamata ya doki wurin kiyaye mutane wurin samun bindiga kai sai sunana abdullahi aliyu hadeja ni mazaunin jihar texas ne gundumar houston so abinda na fahimta da wannan attack din da aka kai wa trump na pennsylvania shine yaran ka ne mai iwa shi yana ganin ya sauka daga wani tsari ne ya fara fita wani wuri shi ne ya sanya yi wannan attack din kuma wannan attack din abinda zai haifar a siyasar trump ko a siyasa a zaɓe mai zuwa na gaba zai samu tausayawa za a tausaya masa sosai mutane da yawa za su tausaya masa because akwai waɗanda su suna nan kan katanga kawai zaɓe suke ba su da fati to waɗannan za su iya tausaya masa su zaɓe shi don wannan ko kuma su je suna yin sa sannan kuma sauran 'yan fati ɗin ma da yawa za su tausaya masa akan abin da ya faru to idan ya samu wannan kuma zai samu karbuwa dama kuma akwai matsaloli da yawa waɗansu 'yan democrat ɗin su da kansu suna ganin kamar joe biden ya yi tsufan da bai kamata ya zama shugaba ba to ni abin da nake kallo kawai wannan harbin zai ƙara wa shi trump farin jini ne a idan masu zaɓe sunana idris alkali a mazaunin washington eh, gaskiya abin da ya faru da tsohon shugaban ƙasar amurka jiya filin neman zaben da yake yi da wani yaro karami haka ya rufe shi abin da gaske yi kyau ba mu da muke zauna a nan amerika abin ya ba mu tsoro gaskiya kuma abin gaskiya zai kawo cikas yawa kan zaben da za a yi mu dai kawai muna fata mu gani dai an gama zaben lafiya kuma kada ya kawo mana wani tashin hankali eh, gaskiya abin da kawai ne zan faɗa kan wannan abu da ya faru da yake nan eh, ban tsoro ne sosai sosai kuma ya ne yaro karami ya yi wannan abu to gaskiya zai shafe mu sosai sosai sosai mu da muke zaune rani a nan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sunana labo ahmadu abdul bukka daga jihar new york ta america eh ra'ayi na bisa kan harin da aka kai musamman shugaban kasa donald trump bai zo min da mamaki ba domin mutane da dama suna son a taka mai birki game da zuwa takara zama shugaban kasa amma an kasa taka mai birki lalle wanga hari da an haka mai ya iya ya taba siyasar ƙasa amurka da zaɓe mai tahe duka don eh, siyasa ta riga ta canza zane madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akan mitoci 16 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun matashar ta BOA Africa aka mita 200.5 zangon FM ha kuma a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da ɗumɗumin su. To a ci gaba da kawo muku martani da sharhi kan yunkurin kashe tsohon shugaban ƙasa Amurka kuma ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican Donald Trump lokacin da yake jawabi ga dandazon magoya bayan sa a garin Butler na jihar Pennsylvania a ranar Asabar. Shi ma Hassan Sallau Jibiya wani mazaunin Amurka mai sharhi kan harkokin yau da kullum a hirarsa da abokin aikin Ibrahim Garba ya fara da ƙarin bayani kan irin halin da amurka suka shiga to haji ibrahim wani al'amari al'amari ne wanda za a ce mai ban tsoro amurka suna cikin wata irin damuwa da ainihin shiga cikin wani irin yanayi da yadda ka je za ka ga mutane wato kamar dai babu laka a jikinsu kowa je irin jiki ya yi sanyi dinnan gaskiya abu ne mai tada hankali tunda wato rabon da a ce an samu irin wannan labarin sama da shekara arba'in kenan da aka ce an kwatanta halbi ko kashe wani shugaban kasa na nan amurka wato tun ronald reagan da aka halba a wani bakin wani hotel a washington dc a 1981 a matsayinka na ɗan amurka me kake ganin wannan zai haifar ga siyasar ƙasar to za a ce abin ya ƙara ƙazamta siyasa an ce ba gaba ba amma yanzu wato ta ma wuce gaba har an kai ga wato wasu har suna ganin cewa bari su ɗauki makami su ɗauki doka a hannunsu su yi ƙoƙarin kashe wani ɗan takara so ka ga abin ya ɗauki wani yanayi da kuma hanya da ba za ta kai mu gagashi ba dole dole ne a sassauta lafuzza in ba haka nan ba za a iya samun irin wannan tunzura a kai wanda kuma kasa yadda kuma makamai suke yawa a amurka kowa yana da makami kowa yana da makami in aka tunzura mutum kawai sai ce bari ya ɗauki bindiga abin ya zama wani irin annoba wannan abu ba daidai ba ne babbar ƙasa kamar amurka da ake ganin cewa demokradiyyar ta wuta ya kamata kasashen duniya su yi koyi da su yanzu gobe idan amurka ta je wata kasa ta nan kasashen mu na afirka suna cewa ai ku yi kaza ku yi kaza ya kamata ku yi kaza sai a kalle su a ce da wani bakin za ku magana kana ganin wannan al'amari zai shafi matsayin amurka a duniya dangane da batun demokaradiyya kwarai kuwa kamar yadda na ce yanzu eh, ita amurka ai kaga ba ta da bakin magana yanzu anan misali da inda aka yi zaɓe za ka ga su ne bayan wato sa hannu akan wato takaddun zama lafiya a yi zaɓe lafiya ba tare da rigima ba idan amurka ta je za ta yi wasu ƙasashen duniya magana akan magana zaman lafiya da kuma magana zaɓe za su masu gorin da wani bakin za ku magana kuma ta ku siyasar da ba ta riga inda ta kazamci to gaskiya zai iya shafan haka din kana ganin akwai darasin koyo dangane da wannan al'amari ga 'yan siyasa a najeriya da ma sauran kasashen afirka akwai babban darasi da 'yan siyasar mu irin na kasashen afirka da najeriya za su iya koyi game da wannan al'amari da ya faru ya kamata a iya sauƙaƙa lazafi wato idan za a yi gangamin taro an baka microphone kasancewa ka tana da ƙarfi kai a matsayin shugaba ko ɗan takara ko ɗan siyasa bai kamata ba a ce ka kwaso karya da gaskiya ka zo ka tunzura mutane kai kuma 'ya'yanka suna gida zaune cikin ac Wace shawara za ka so baiwa 'yan jam'iyyar Republican da 'yan jam'iyyar Democrat dangane da wannan al'amari da kuma batun yakin neman zaɓe ma gaba ɗaya? Kwarai kuwa, su bari fara da 'yan jam'iyyar Republican. Kasan gobe ne litinin za su fara gangaminsu na convention ɗinsu wanda za a tantance wanda zai masu takara duk da dai an san cewa shi Trump shine dan takararsu amma dai a ka'idance sai sun zauna sun yi wannan gangami sun ce ga wanda aka zaba to za a yi bayanai kala-kala lokacin da ake wannan a gangami na kamar kwana uku da za a yi so ya kamata a ce an kula da duk wani speech da wani zai gabatar yanzu kasan tun da su suna ganin kama an taba su an tanzara su to mutum ya zo ya karbi microphone ya yi ta kalame cewa kun yi kokarin halaka mana dan takara ba ku samu nasara ba za mu rama ko sai mun ga mun fidda ku daga white house nan ku yan democrats to ya kamata gaskiya a sassauta su ma 'yan jam'iyyar democrat wato musamman ma masu sharhi a kafafen yada labarai da na wannan kafafen sada labarai ta zamani wato social media ya kamata a ce su ma sun saka ma bakin su linzami harshen su linzami domin a samu su ma su sauƙaƙa kalaman da suke game da ɗan takarar republicans wato musamman ma shi donald trump to za ka ji an faɗi abubuwa da yawa ko abubuwan da aka kai shi kotu za a yi ta maimaita idan ya sake samun dama ya zama shugaban ƙasa zai yi kaza zai yi kaza zai hana ku zu da ciki zai hana ku yancin kanku zai sa kaza to irin wa'annan kalaman su suke kawo tunzara mutane irin wa'annan Hassan Sallau Jibiya kenan wani mazaunin Amurka mai shari kan harkokin yau da kullum a hirarsa da abokin aikin Ibrahim Garba. yanzu kuma ga labarin duniya a takaice. a wannan mako ne ake sa ran jam'iyyar republican za ta ayyana tsohon shugaban amurka donald trump a matsayin ɗan takara a hukumance kwanaki bayan da ya tsallake rijiya da baya a wani yunkurin kashe shi a wani taron gangamin siyasa tuni aka karfafa matakan tsaro a garin milwaukee wanda ke daukar bakoncin wannan babban taro na republican hankali dai ya koma a garin na milwaukee inda za a tabbatar da trump a matsayin dan takara a jam'iyyarsa a wannan mako wanda aka tsaurara matakan tsaro kafin ya isa nan garin hamas ta faɗa a yau lahadi cewa tattaunawar tsagaita wuta na ci gaba da gudana kana kwamandan sojan kungiyar na cikin koshin lafiya wuni guda bayan da sojojin isra'ila suka auna muhammad da'if da wani gagarumin farmaki ta sama wanda jami'an lafiya a yankin suka ce ya kashe akalla mutane 90 ciki har da kananan yara ba a san hali da daif ke ciki ba bayan da firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya faɗa a daren jiya asabar cewa babu tabbas game da lafiyar da'if ko kuma harin ya kashe shi wakilan hamas ba su ba da wata shaida ba akan lafiyar shugaban nasu wanda ya shirya harin ranar bakwai ga watan oktoba da ya janyo wannan yaƙi a yau lahadi rundunar sojan ruwa na kasashen china da rasha sun fara wani atisayin soja na haɗin gwiwa a cewar kamfanin dillancin labaran china na shinwa kwanaki bayan da nato ta kira beijing da wacce take rura wutar yaƙi da ake yi a ukraine ma'aikatar tsaron china ta faɗa a wata sanarwa cewa a cikin wannan lokaci rundunar kasashen biyu sun yi sintiri a yammaci da arewaci da kuma na tekun pacific kuma wannan atisayin bai shafi batun kasa da kasa ko na yanki ba gane bai auna kowa ba 'yar gurguzo na kasar nepal kada prasdi oli ya zama sabon firaministan kasar a yau lahadi To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Baba kuma Makeri da ya taya na gabatar da shirin da producer mu Fiona wa mayi nan dudu da kuma injiniyar mu ta yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku fatan alheri. Masu salam.